والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام العدل الفاصل بين التقليد والاتباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تابعا نبقي فساد النظم التعليق yawa wato daga cikin abin da ya ƙara yada ainihin takalidi a doron ƙasa akwai lalacewar tsari na karantarwa wata wasu ulama filishtiga ma la ya'lihi da kuma wato faɗaɗawan malamai malamai sun faɗaɗa wajen shagaltuwa da abin da bai dame su ba malamai sun faɗaɗa wajen shagaltuwa da abin da bai dame su ba mimma ya mimma yatawaffaku alayhi istinbat daga ah, mimma yatawaffaku daga abinda istinbat ke tsayuwa a gare shi ya kamata malamai su shagaltu da abinda istinbati ke ainihin tsayuwa a gare shi domin su fa'idantar da al'umma to sai zama to malamai maimakon nan sai suka shagaltu da wani abu kamar yadda za ku gani a yanzu halin da ake ciki a duniya yanzu kuma a nan Najeriya namu da kuma malamai su shagaltar da karantar da mutane madaran addini tauhidi ibada da sauransu sai suka buge da siyasa daga mafi yawan malamai wazuzukansu da hudubobinsu yana da alaka da siyasa ne sai ga tunaninsu da bincikensu gaba ɗaya kan al'amura ne na siyasa ba al'amura na karantar da addini ba to sai al'amura suka lalace yan bidi'a suka samu daman walawa yanda ya kamata fiye da da wanda ta can zamanin su malaba hukumi karantarwar shi ya ta'allaka sosai da aƙida da kuma raddi ga su yan bid'a din na'am wala yarbutuhu bihi sababun min al-asbab wani sababi daga cikin sababba bai alakanta su da istinbadi ba eh a ga kenan na takwas kasratul mu'allafat yawan wallafe wallafe فإنها كما تقدم عائقة عن التحصيل eh lalle yawan wallafa wallafa kamar yadda ya gabata yana kange mutane daga tabbata kan ilimi kun gane ah an yawaita wallafe wallafe ba hanya bane na samun ilimi sai malam ultu sai na ce kasaratu talif fil ulum wato yawan wallafe wallafe cikin muka kada kana sababan fi ishtibahi wa ya kasance sababi na rikicewa da kuma mutum ya dide ya ke chuda wato ya cakuɗe wa yu'arqilu ɗaliban fiqi ila al-ijtihad yana kange ɗalibin fikihu daga ishtihadi to ɗalibin fikihu zai ga ga wallafa wallafe ba sai na rubuta wani ba za ga a da manyan malamai manya manyan malamai da can in ka je ɗakin su ba za ga wani katon library ba malami kawai yana da yana da ainihin akwai qur'ani akwai hadisi tare da shi to sauran abubuwa kayan aiki usulul fiqi da waye ya karanta ne ya karanta usul fiqi ya karanta mutsalawar hadis ya karanta kaza wasu fannoni to wayannan fannonin da fannin larabci an gane fannin tarihi duk ya karanta su zaman to kayan aiki ne a gare shi domin istinbadi ba wai katon library ba wannan library da ya yawaita ya ma hana ishtihadi ne lokacin da babu ainihin wayannan littafan dole ne malamai su yi kokari su binciko hukunce hukunce daga asalin shi to ma yanzu an gaba ma wahala sai mutum abin da ya kamata ya bincika zai ce a ah, yana nan cikin fata bari ko zai dauka ya leka ƙarfe ya ƙara gaba ina ilimi eh ba wani binciken da zaka yi Ila kana da ta cewa da ba dan akwai wayannan shuru din ba mutum da akwai wannan shuru din zaka mutum ya aje kwakwalwan shi sai ya koma ya dogara da su wayannan kayan aikin da yake da su ba zai aiki da su wajen istinbadin hukunci ba yana da katon library wannan katon library kawai za ka dogara da abin da ke cikin littafin ne ka buɗe nan ka gani ka kufa ka buɗe su ka kufa ba ka da wahala kamar da wanda ƙwaƙwalwanka sai ya yi aiki kana kwance kana tunanin ya za ka haɗa wannan hadisi da wannan hadisi ka fitar da hukunci an gane wannan to kenan ba wai yawan littattafai bane ilimi zai iya yiwa ka ga wani yana da littattafai da yawa amma ba babban malami bane ba gurgurzan yana da karancin littattafai amma yana da kayan aiki ya kafu a ilimin amma ba shi da littattafai da yawa to ma dama mutum yana da ainihin karfin kayan aiki yana da yawan kayan aiki ya gogu a fage na daban-daban wanda zai iya amfani da wannan fagen ya fitar da hukunci to ya fi amfani fiye da wanda ya tara wannan library amma kasancewa muna da kasala yanzu library na da amfani daga abu ya taso da gudu suka je library ma wani littafi zan duba wanda ya magana kan kaza suka suka zo malamin ya kawo bayanan malamai kawai suka kufa suka ɗan haɗa da larabci mai kace gulki an gama an fahimta to wannan shi ne. wa ka ayyuha al-akh ma katabahu ibn khaldun wato kalizinta ya kai dan uwana abinda ibn khaldun ya rubuta gani da cewa yawan littattafai yawan wallafe wallafe sun kange kuma sun rikitar da ɗalibai ilam annahu mimma adarru bin nas mimma adarra bin nas ka sani lallai daga cikin abin da ya cutar da mutane fi tasirin a wajen samun tabbataccen ilimi da kuma tsayuwa akan gaya na ilimi yawan wallafe-wallafe da kuma yawan yawan istilahi wajen talifi malam wani ga istilahin shi malam wani ga istilahin shi sai mutum ya shagaltu da istilahi daga hakika wata addudu tsarfiya da kuma yawaituwan wato gefuka na ainihin shi tsilahi din summa mutabaqatul muta'allim wa tilmi bisti zare-zare. sannan dacewan ɗalibi da ɗalibi um, da mai neman ilimi wajen halatto da haka ɗin wajen halatto da wannan ne menene ake nufi da kaza sai ya zama to ya yi bincike mai yawa wani ne ya sulimu lahu mansabul tahsil a lokacin ya yaslamu lahu mansabul tahlif tahsil kai sai ainihin wato mukami na ainihin tabbatar ilimi zai ainihin kubuta a gare shi fa ya tajo muta'allim ila hibziha eh dalibi na fata ya haddace istilahi bai ko ya haddace asali zai kuma haddace istilahi ibn hajar in yace in yace kultu kaza yake nufi in kaza yace kaza kaza yake nufi duk wannan bai tazo ba in gane kaga wajen haddace wannan ma ya ɗauki ma lokaci yanzu in mutum na karatun muktasar muƙaddiman muktasar kawai zai nuna maka istilahi na malamin ko to wannan muƙaddima din zai shagaltar da kai ka kokarin haddace mai malam ke ba fa wai mai Allah ke nufi annabi ke nufi ba mai malam ke nufi tukuna ka kaga yanzu kawo mataki uku mai Allah ya ce mai annabi ya ce mai malam ya ce an ƙara abin ya ƙara tsawaita to wani lokaci kuma akwai ɗalibin malam shi ma in yake kaza ga abin da ke nufi kaga ya ƙara tsawo eh na'am fa ya tazi muta'allim ila hijha kullaha to shi ɗalibin ilimi yana buƙata ya haddace duk wannan istilahin duka kuma fi yawan su kuma ya kiyaye hanyoyinta an gane wannan ko eh wala yashru umruhu bima kataba في sana'atin wahida ولا wala yafi رايون rayuwansa يفي بايا وداتوا wadatuwa a يفي رايون yafi بايا shi baya wadatuwa da abinda bima ba, da da aka rubuta fi sana'a wahida a cikin sana'a daya a cikin sana'a guda daya rayuwansa baya wadatu, wato zai kare bai gama ba zai kare yana ta kokari ya san istilahat na malamai ba wai san asali ba na idan ta jarra da laha eh idan ya bada lokaci gare ta sai ga sana'a daya in an nahawu ne an nahawu malamai suna da istilahat kaza kaza suka ce kaza kaza ake nufi mutum zai kare rayuwarsa bai karasa ba in a in a hadisi ne in a fiqhu ne in a kaza ne kowane fanni yana da istilahat shi fa yaqul qusur sai kusuri ya auku wato takaituwa Eh? wala bud ba makawa dole rutuba ce tasir ba tare da mutum ya kai rutuba da zai iya yin ijtihadi ba ko ya tasirin ilimi ba wa daraba ibn khaldun bi zalika masalan to ibn khaldun misali bari ku ji misali ibn khaldun ya kawo misali da mudawwana a cikin mazhabin malikiya wa ma kutiba alaiha to kun gani da abin da aka rubuta gare ta na sharhi kowane sharhi malami na da irin layin eh Eh, wanda wanda iktalafar fiha turkul kitabai wato hanyoyin wato katibin hanyoyin masu masu rubutu kanta sun saba yanzu in malik yayi magana wallahi sai a samu ra'ayi biyar a ce muna ganin malik kaza yake nufi malik kaza yake nufi to kai za ka tsare ka wajen kokarin gano wani ba yake nufi tukuna an gane malik da ya ce kaza kaza yake nufi malik da ya ce kaza kaza amma su magabatan ba su da wannan direct zuwa ga littafin Allah da sunna mai Allah ce nufi ake tunani da manzo Allah duk tunanin ka haddace Qur'ani haddace hadisi ka san usulul fiqh ka san usulul hadith ka san ilimin kaza ka san tarihi ka san nahawu ka san sarf ka san balad wayannan manyan manyan kayan aikin duk kana da su to sai ka dumfari littafin Allah da wannan kayan aikin yanzu kafin ka dumfari littafin Allah da wannan sai ka gama sai ka mu kada kana da ainihin istilahin malamai guna ina malamai suka ba? sai ka tafi kuma a nan wajen rayuwar ka zai yi kariya ba kama gama ba bala naka da can ka gano me ake nufi da shi taimakon da malamai suka yi ma kan tafsiri da hadisi da suka ga abubuwa sun yawa sai suka yi tafsiru ayatul ahkam wannan zai dan taimaka ma shi ma ka je ka duba abin da aya ke nufi shi ma sai ka karanta tafsirai kowane tafsiri na da ta cewa shi ma kan abu akwai kuma hadisai da aka tattaro ma hadisan hukunce hukunce wanda zai taimaka ma shi wajen ishihadi shi ma irin su irin su bulugul maram irin su umdatul ahkam irin su muntakal akbar irin su irin su wannan a su dai irin kutub da aka wallafa domin a ta'aita ma rayuwa inda a ce ba a yi wannan ba ka baka da su bukari da su musulun da su waye ba a tato masu ba nan ma wani sabon aiki ya zo yanzu kai da kuma za ka ji ka kwakulo hadisan ahkam da ayatul ahkam ne domin ka san yadda za ka yi ijtihadi na'am na min ulama ulama'i ba, eh wato hanyoyin marubuta ya bambanta tun da malaman ba can andalus da malaman iraki bagdad da kairawan san misra eh da kuma asalin misra din kowanne la yasiru ila bugiyati shi dalibin ilimi ba zai kai zuwa ga manifesta ba na yankin tabbata cikin ilimi da tabbata cikin istinbadi ba zai kai ba saboda sai ka gama da dudu wayannan wala yaslamu lahu futiya wato mataki na fatawa ba zai kubuta gare shi ba illa idza ahada bi hadhihi duruk sai idan ya kewaye duwa wayannan hanyoyi ya san fassarar malaman Bagdada fassarar malaman Kairawan, fassarar malaman Misra fassarar kaza ga ilimi da kuma ainihin wa na ha sai ya bambanta ga ra'ayin yan kaza ga ra'ayin yan kaza ma dari ihkami dariqihi dariqatun wahida minha ya san umr kun ji go hmm. tare da wato mutum ya kware akan hanyar ɗaya daga cikin su yana ƙarar da rayuwar mutum sai rayuwar ka kusan ƙariya ba gama ba to kun yanzu yawan littattafan ba wai sun taimaka ba ne wajen me wajen hari. wato sun ƙara kawo cikas ne ga ainihin zurfafa ilimi yanzu ɗalibi yana bugewa ne da haddace istilahi na mutane ba wai sanin usul din ba da in ka je gidan imam malik ba za ka samu littattafai guda ɗari biyu a majalis a cikin ɗakin shi ba shi ne library din ilmi ma'i haisu ma ya mamtu yan ne, ɗalbi wa ya ƙulla hula baƙar sunduki ilmi na yana tare da ni inda na dumfara yana amfana na zuciya na shi ne jaka na ilimin ba wai cikin akwati ba ba wai cikin library ba kamar mu yanzu alaman gane kana da ilimi kai kaga library shi ka library wallahi sallahi tun daga nan gida wani zai cika ma library wallahi ba zai iya fassara ma zai kafin talatin a cikin lafiya lau wani mutum da ya samu wani library wallahi bai yi nazarin da sun kai hamsin ko ɗari ba amma yana da su ga ya tara su mutane kuma su suna duba zahiri ne an gani su mutane suna duba menene kan za ka nuna musu ne ka cika a yi ma insha Allah ka ɗan shigo ɗan shigo mu ɗan gaisa sai ɗan shigo ka ga gani? shi kuma ina gani ce wallahi sai ke ko tun daga nan ma sai ina so mai wata magana daga yafi karfi na wallahi tun da na ga laibara da ba zan iya mai magana ba <laughs> wani malami na ganin albanin zaria Allah ya ji kansa yake ba da labarin wani malami a wani gari malamin a garin yana ganin duk ba mai littafansa shi ne sai ya zo suna tafiya da albanin zaria sai ya ce mai albani dan kawo ziyara ya ga library shi sai eh, Allah sallah cikin ikonsa Allah ya taimake shi da library shi na ganin kusa a Najeriya mutum ba wai a Najeriya ba mai littafin shi albani na zuwa sai ga kwatan nashi ne a bangare shi to lai da ya gaza ya dariya ce ta wannan kwatan kwatan library na ne amma jin da yake wani alfahari bai taɓa zuwa nawa ba lai san yadda library na yi <laughs> na'am a asirar da giya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه هام تنبيه مهمي ينبغي لكل دارس من الفرق الإسلامية يا كما تقدم لي كراتين فرق الإسلامية نعم أن يعرف أن دراستها ليس إقرارا يسنشي ولا لي كراتنتا ba wai ikirari ba ne ba wato idan mutum ya karanta firak kada ka yi tunani wai yana ikirari yana goyon bayan firak din ne yana goyon bayan duk kungiyoyin ne za ga yayi rubutu kan shi'a ya yi rubutu kan khawarij ya yi rubutu kan jami'a kada ka yi tsammani ikirari ne kamar ya yi approving ne ya dukkan dukansu na kirki ne ba haka ba ne an farhan bil ikhtilaf kada ka yi tsammani wai yana farin ciki ne da sabani haikin da ya wallafa littafi ya ya kawo aqidan shi'a aqidan mutazilawa aqidan kaza ai yana goyen bayan su ne yana farin ciki da sabani shi dadi ma yake ji game da sabanin har yayi wallafa wallafe to ba haka bane aw samatatun ala al-akhari ko kuma yana dariya ne ga wasu an gane ko yana nuna adawa da dariya ga wasu bangare la bal innama huwa li yudrika ma na'ama Allahu alaina min al-aqida sahiha eh wannan rubutun firan ya yana taimaka mana dan riski abinda Allah ya mana ni'ima na aqida ingantacce in ka karanci akidar Shi'a kaga irin kwama shalar da ke ciki ka karanci aqidan sufanci kaga irin bala'i da tashin hankalin da ke ciki an gane na kwama shala da aqidan mutazilawa da wasu aqidu wanda kai ma ba sai an gaya ma wayannan kafirai bane akwai wanda kana karantawa ma ba sai yi tambaya ba wannan kafirai ne kawai an gani to kuma ka zo ka karanta littafan sunna ka karanta gidan sunna kaga irin tsaftar da ke cikin sa za ka gode ma Allah da Allah ya yi ka alin sunna an gani so karatun fira inda mutum ya karance shi da kyau yana sanya maka gode ma Allah ba karamin ni'ima Allah ya ma da sa ka fahimci sunna ba ga malamai gagga wanda suke da kwakwalwa suna da ilimi na kayan aiki amma kayan aikin bai amfane su wajen tabbatar aƙida mai kyau ba sai dai wajen lalacewan aƙidansu kai ba kai su ilimi ba gashi Allah ya gane da kai kaga wannan bai kamata mutum yi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un na'am wa nashkuru ala zalik to muna gode ma Allah akan haka wa nutilika ma alayhi ghayrina min adh-dhayf wal inhiraf kuma riski abinda waninsa eh, amma a lai gairuna abinda waninsa ke kai na karkacewa ko mun karanci firar zai abinda wani mu ke ciki za mu riski abinda wani mu ke ciki na karkacewa daidai da da goce ma hanya da rashin lafiyar da yake tare da shi na ba sa an ilaji munasib eh don mu yi bincike game da maganin da ya dace inda yanzu mun gane malam wani ya zame malam wane ya zame malam wane ya zame ɗan ƙungiya kaza sun zame ɗan ƙungiya kaza sun zame to yanzu mene ne magani kun gane hmm. yanzu ne kaga yanzu mun gano cuta to tunda mun gano cuta kuma da san Allah ya gama mana za a samu wannan cutar to menene magani sai mu binciken magani dama kowane cuta yana da magani na'am da الرسول صلى sallallahu alaihi وسلم ya qul domin manzon Allah صلى الله عليه yana cewa la لا يؤمن hatta حتى يحب akhihi ما يحب لنفسه nafsihi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so wa dan uwan abin da yake so wa kanshi to wayannan mutane sun kauce in ce yan shi a sun kauce to ya za mu yi don mu dawo da su sufaye sun kauce ya mu yi mu dawo da su mutazilawa sun kauce yan jami'a, a wannan zamanin ga kungiyoyin zamani ikwazul muslimin yan sururiya yan haddadiya yan jama'atu tafiyar wal hijira yan jama'atul jihad yan al'a'ida yan kaza yan kaza duka su sun goce to yanzu tunaninmu ya za mu yi mu dawo da su zuwa ga daidai na'am na'am wa dirasatul filak ala hadha al-minwal wato karatun filak akan irin wannan hanya innama huwa ala hasbi qawli al-qa'il wannan kamar daidai yake da magana mai magana da yake cewa alimtu sharra la li sharri lakin wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri wa ce na san sharri ba wai dan sharri ba ba na karanci jawahirul ma'ani na karanci usulul kafi na karanci littafi kaza na ba wai dan in rike aqidan su ba ngari hmm. to ai na gani a cikin library malam wani jawahirul ma'ani dan bid'a ne shi to na aje jawahirul ma'ani ba dan imani da jawahirul ma'ani ba sai domin in kara kaina daga mummunan aqidar jawahirul ma'ani na ajiye usulul kafi ne misali ba dan in yi imani da usulul kafi ba sai domin in kare kaina daga sharrin mai usulul kafi din kun da wannan ko eh na san sharri ba wai dan sharri ba sai dai dan in kare kaina lakin litawaki sai domin kariya daga mai daga sharri din za ga mai karamin ilimi sai ce na ga malam wani da littattafan sufayi na ga malam wani da littattafan ikhwanul muslimin na ga malam wani to malam wani me yasa ya aje su ya aje dan yayi imani da su ne ko ya aje domin ya karance su ya gano sharrin su domin ya kare kanshi kuma ya kare sauran mutane daga sharrin su an gano wannan ko to wannan shine na maqawli sha'ir fi hada muwafiq li qawli Umar radiyallahu anhu eh magana mawaki a cikin nan ya dace da maganar Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ma yankul urwal urwal islam urwata urwata kawai igiyar musulunci yana kuncewa guzu guzu igiyar musulunci na daure shi yana kuncewa sala-sala kusan igiya ana iya kukwace shi ya zama bai da kauri ta igiyar musulunci yana kuncewa sala-sala za na sha'afin islam man ya rufe jahiliya idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba kawai ka taso salafanci ka sani baka san aqidar shi'a ba ka taso salafanci ka sani baka san sufanci ba baka san mutazila ba baka san sauran kungiyoyi ba baka san ikhwanul muslimin ba da su haddadiya da sauransu sai ka taso baka kai jahiliya ma ka dauka ka sani ba wuya ka fada cikin miyagun akidu amma ka san bambanci tsakanin ka da nasu ka karanci ilimin firat ilimin firat ya tantance ma ga salafiya ga irin yadda suke an shaka layi ga wa'annan ga bangaren su kana zuwa sai ka ce to wannan malamin ba namu bane ku yi hankali da shi ashe karatun firat ba karamin amfani yake da shi ba wajen kokarin shata layi la ikraha fi din kad ta bayyana rushdu min al-gay ko haqiqa shiriya ya bayyana daga bata kuma da ayan nan kul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana mulita bani kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira da ni da mabiyana ni na waye na gamsu ina kan basira na san manhaji na salaf na san manhaji na sauran yan bid'a na san addinin musulunci na san addinin kafirai Tun na sani yanzu mai rage aiki kuma an ban sani ba fa an ce min krista na ce waye krista kuma waye krista wane ne ba yahudi ni ina jin labari ana yahudi wani allah mai yahudi haka ka ka sani wai wane ne sufi yana ɗauka duk mai sallah musulmi ne a baka san banki wace wala ban sani ba akwai aiki a gani inna ma yankudu ilal inna ma tankudu kuran islam urwatan urwatan idza na sha'afin islam man lam rufin jahiliya ko inna ma yanqudu qural islam igiyar musulunci yana kwancewa gudu-gudu idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba eh wa qawlu umar radiyallahu anhu za ya jillu magana umar wannan yana nuni cewa lalle duk wanda bai riski hadarin jahiliya hakikatan ba inna la yudriku mahasin al-islam inna la yudriku lalle ba zai gane kyawun musulunci ba haka ne alama yuram idan mutum bai ɗanɗani talauci ba zai san zai san ainihin ni'imar da ke cikin hankali a wadata in baka ɗanɗani rashin lafiya ba za ka san ni'imar da Allah ya mana lafiya in baka shiga cikin duhu ba za ka san amfani da ke cikin haske in baka gano irin illolin da ke tare da aƙidun musulunci ba masu cewa su musulmi ba ne za ka gano cewa ashe Allah ya ma ni'ima da ya barka kan manhaji na salaf za ka gano ba ومن لم يدرك أخبار هؤلاء الفرق الضالة duk wanda bai riski hadarin wayannan kungiyoyi na bata ba labudda an yaqa fi huwatin min hawati ba makawa ya cikin wani rami daga cikin huwati haramun su a gani za su dana ma tarko tunda baka da baka da tajriba sai ka fada wala budda aidan an yaj'al haqiqata sunna eh kuma za ku iya gano wannan a fili malamai da yawa sun gogu akan fahimtar sunna muna da ta malamai akan sunna amma dangane da sanin wayannan kungiyoyi da sharrinsu ba kowa da kowa ya sani ba da kowanne kawai karantar wanshi kawai yake yi bai san suwa ne ne ikwanin musulmin ba bai san suwa ya jama'atu tabirik ba sai ga malami babba yan tabirik sun kawo mai ziyara ya ba su masallaci amma ya tashi ya yi sharhi jama'a wa'annan bayan Allah mun kwanta mun yi bacci ga bayan Allah nan suna ta fita suna ta da'awa yana musu da'awa yana tura yana tura musu jama'a wasu daga cikin ɗaliban sai to aka rama kallon wa yana mutanen wa za a yi kyau sai tura musu ɗalibai daga baya ɗaliban zama to matsala ga musulunci da musulmi an gane amma idan ka san ƙungiyan da aka maka muna so mu zo mu yi wani ɗan ta'alimat a nan masallacin ce ba na ba da waje ga yan biriya ba zai yiwu ba an gane ka san su malamai nawa suka fada cikin tarkon tabrik a nan garin kaduna ma masallatai da yawa za ka suna zuwa saboda rashin sanin zuwa ya tabligi yanzu dan na musulmi na iya zuwa ya ce zai yi ainihin ta'alimi ko za su yi ishtima a masallaci kuma ka ba su don baka san su ba amma kana sanin su kace gaskiya bana ba da masallaci ga irin wannan saboda bid'a ne ku yi hakuri to za ka kai ma in sun san ka san su ba sa ma kusantar ka baka ba ku taba gani ko da wasa yan tabligh sun kawo ziyara masallacin malam makoma? ba ai suna zuwa wasu masallace su nemi izini har na juma'a su zuwa in baka san su ba to za su yi maka barna saboda kawai kai ka san alkhairi ne mutum ya san bangaren alkhairi bai karanci cewa ga sharrin da ake wa musulunci ba yana cikin hadari to sai sharrin ya zo baka san menene sharrin ba na? Eh, bare da gaske.

eh baya fita eh. gagari akwai barin jami'in akwai barin jari mai fita barin jami'in ke kudu yana waje ɗaya baya gudu a gani sai ka zo wajen sannan za kamar sai an zo nan za a ɗibi ilimi amma barin jari yawo yake ke baka baka ruwa shi da kanshi yan tablik suna yawo daga wannan ƙauye zuwa wancan ƙauye A ga cikin sauƙi jahili ne kai wannan bayanin amma nan take za ku gane to kuma ka binciki wannan baharul jari ba ruwa a ciki shi wannan baharul jari ba ruwa shi baharul jamidun din nisan shi za ka ji labari akwai wannan ruwan za ka je ka ɗiba kuma ana iya samun irin wayannan buhur ɗin a wurare da yawa kowane gari a samu wannan bahar din in baka da ruwa kaje kadi ba ka san inda zaka ji ba ka san zaka samu wannan kuma ba ko ba ba kawai abin da ya sunan shi a ah, irin irin tanki ne tanki aka rike ko me tanki ne wanda aka ce na ruwa amma je sai ka kadi ba so dai su biya kare a gani ba kuma ya cikin shi sannan kuma kila ruwan ma gurbatacce ne kana sha ka rike cikin ka wa Allah sai asibiti Allah ya sauki na'am janayi bismillahir rahmanir rahim فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ام سليم تسافر مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم يا kasance har yanzu ana bayanin hadisin ummu sulaim ya kasance ummu sulaim tana tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wa takhruju kharaja kuma tana fita tare da annabi in ya fita tana shigowa tare da shi in ya shigo cikin gari sallallahu alaihi sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce idan ta haihu ku zo min da yaron saboda wannan mata daliba ce mai hazaka an gane ku zo min da ɗanta don mai addu'a qala fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa iya ma'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin tafiya alhali tana tare da annabi cikin tafiya na'am wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata al-madina min safari ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo madina daga tafiya la yadruquha turuqan baya afkowa madina afkowa annabi ya dawo daga tafiya baya afkowa irin afkowa da dare din nan kuma ce mutum dare shi shine wanda yake afkowa da dare ba tare da yayin sallama ko zaka mutum kawai ya afkoma da dare daga ina kake ce daga gari kaza baka san da zuwan shi ba an gane to manzo Allah baya afkowa ma iyalansa da dare nan fadano min madina sai suka kusanto madina daraba al maqam sai na kuda ya bige ta wato ma'ana na kuda ya same ta a hanya a bayan gari wata masa alaiha abu talha sai mijinta abu talha ya tsaya a wajenta ya tsara kanshi a wajenta yana kulawa da ita wan talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai eh. abu talha manzo Allah sai ya tafi sai abu talha ya ce ya rab innaka la ta'lam annahu yu'jibuni an akhruja ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji lalle kai ka sani lalle yana ban sha'awa in fita tare da manzo Allah in jita yana ban sha'awa in fita tare da manzo Allah in ya fita a in ji Abu Darha kai ya Abu Darha ya ubangiji lalle ka san yana ban sha'awa in fita tare da annabin ya shiga kuma in shiga tare da shi ya shiga hmm. wa qad to bistu bima tawtara wa qad wa qad to bistu hakika an tsare ni da abin da kake gani gashi yanzu an tsare ni da kulawa da naƙudan matata ala taqulu ummu sulaim yace to ummu sulaim tana cewa ya aba talha ma ajidu allazi kuntu ajidu yace ya kai abu talha wato take cewa kai hmm. take cewa ya kai abu talha bana jin abin da ka saba nake ji da abin da nake ji da na ainihin zafin naƙuda yanzu bana ji fantalaka fantalaka hmm. sai suka tafi Raba al-makhati na kadimu. Sai naƙuda ya same ta da suka dawo gida. Sai da suka dawo gida sai gashi ta yi naƙuda sai ta haifi yaro. Wa qalat libinha Anas. Ta haifi ɗan namiji sai ta ce wa ɗanta Anas. Ya Anas. Ya kai Anas. Mm. La ya da amshi an. Wannan jariri kada ya ɗanɗana wani abu. Hatta kan zuwa bihi ila Rasulullahi sallallahu alaihi Sai ka yi sammako da shi zuwa ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam. Wa ba'asat ma'ahu bi tamrat. Sai ta aika tare da shi da dabin, nai. dabinai da yawa sai ta aika ya zama to an gane sai yaron ya kwana yana kuka ba ba shi kome ba ba abin da aka ba shi sai ta ce a tafi wajen manzan Allah sai yaron ya kwana yana kuka sai na kwana ina karkata mahaniyan alaihi sai na kwana ina karkata zuwa gare shi wato mana hankali na na kan shi ukali ina kulawa da shi hatta asbatu har na wayi gari da nawa yi gari sai aka yi daga dauce ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai nan dai buga sammako zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burda alhali tare da shi akwai wani bargo annabi yana tare da bargu annabi yana kiwon ainihin raƙumi auganan ko tumaki yana ciyar da su abinci eh ya simu yana kiwo yana kiwo yana kiwo raƙuma ko tumaki eh wa shajaratan fihi tasimun na'am adimta alai wato sai na je wajen manzan Allah sallallahu alaihi ma alamma nazara ilayhi a lokacin da annabi ya kalle shi da kyau faqala li anas sai ce ma anas a wani ummu bintu milhan shin ɗiyar milhan wato ummu salma kenan ummu sulaim kenan ummu sulaim ta haihu ne ala na'am yace eh ta haihu ala ruwai ruwaidaka Ya ce fa a hankali Kaɗan jiran da Allah a hankali ka bi hankali barin gama in gama insha Allah zan afurgula zan samu lokaci gare ka qala fa alqa ma fi yadi yace sai ya jefar da abin da ke hannunsa tanawala sabi sai wato annabi ya jefar da abin da ke hannunsa sai karbi yaron fa qala amma abu shay ce tare da shi akwai wani abu in ji annabi an zo da wani abu tare da shi qalu na'am tamrat ce eh tare da shi an zo da dabinai na'am fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam da tam sai annabi ya kafi sashen dabinan fa daga hunna sai ya tauna su summa jama'a buraqa bayan ya taura summa jama'a buzaqahu sannan sai ya tattaro ainihin yawunsa an gane ya tattaro me yawunsa summa fagarafa fagarafa sannan sai ya bude bakin yaron bayan ya tattaro yawo ya tauna dabinan ya zama ruwa sai ya bude bakin yaron fa aujarahu iya sai ya dura mai wannan abun ya sa bakin shi haka sai ya tura ta baki ya tura mishi fa ja'ala yahniku sawi sai annabi yuhannik sai annabi ya kama tahniki yaran yana goga ma yaron a dasa shi da harshe yana goga masa yana masa tahniki wa ja'ala sabi yatamalmas shi yaro yaro yana ta tsotsa yaro sai ji zaki shi kuma sai tsotsa yake ta yabin shi ya musu ba da halawar tamfai eh, yana shafa yana tsotsan sashen zakin dabinan da kuma yawun manzo sallallahu alaihi wasallam فجعل فكان فكان اول من فتح امعاء ذلك الصبي على على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كسان فركون ابن دي بودي ابن دي فار بودي أن يقور هنجي أبن دي فار بودي نو نيارو شيني yawun manzo sallallahu alaihi sallam. to yanzu me yasa ake so wato yawun manzo ya shiga cikin bakin yaron dan yaro ya samu albarka ana kiran wannan at-tabarruk to ana so yawo ya samu albarka yawun manzo yana da albarka to ya yawun iyaye ya yawun manyan malamai shi ma malami ana so yawun shi ya shiga don ya samu albarkan mallam ko yaya shi na kashe yawun malam bai da tasiri abinda yake da tasiri shine addu'an malam to shin wannan abin da aka mai na tahaneki wato ana so ne duk wani malami in aka haifi yaro a kai wa malam ya yi tahaliki saboda a samu albarkar yawunsa a kashe maganar tahaliki babu wani yawu da yake da albarka wanda ake bukatansa ana bukatar a tsotse shi sai yawun manzo sallallahu alaihi wasallam malami ilimin shi da kuma ɗabi'an shi yana da albarka a yi koyi da ilimin malam a yi koyi da ɗabi'an malam to shin za a iya tahaniki za a iya turawa ga malam ya yi tahaniki ko baban yaro na iya yi baban yaro na iya yi Inda ya misalin babin tabarruki ne a inda ya zama to kawai buri dai ana so dai dabino ya yi laushi a sa masa to ke lalle ba sai lalle yawo ba ba sai lalle yawo ba ana dai bukata a nika dabino ya yi laushi a buwai goga masa in ku albarka ake nufi to mutum ɗaya ne yawonsa ke da albarka duk duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tabarruki da gumin wani ko da yawon wani eh, ko da gashin wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ana yi da mun ga an yi da na abubakar da umar da usman da Aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da sauran ashara albashari da biljanna ba a yi saka yin yin tawassul ayi tabarruki da yawun wani bid'a ne ya saba an gano wannan ko na'am fa qala unzuru ila hubbil ansar tamra sai ka duba yadda mutanen madina ansar suke son dabino ji hmm. jariri ma ba daga haihuwa kawai ana same dabino je da ke tsotsa ji annabi sallallahu alaihi wasallam ala qultu ya rasulullah ya rasulullah to ka sa mai suna an ce ka sa mai suna ala fa masa wajahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya shafi fuskar sa sammahu abdullah sai ya sa mai suna abdullahi na'am wa ma kana min fil ansar shabun afdal min eh sai ya zama cikin ansar ba a taba samu ba samu saurayin da ya fi shi daraja ba saboda wannan tahanikin da manzon Allah ya mai da albarkar da ya sa mishi hmm. kun gane wannan kenan in za mu sa suna mu dinga sa sunaye masu albarka wallahi yanzu iyaye wasu irin sunayen da suke kirkiro wasu ka rasa inda aka samu su kawai suna yanzu ana so a ji suna mai daɗi wallahi talaye wani har suna ya sa ma shi amjad amjad suna suna yan indiya aka ce wani ce wallahi suna indiya ne amjad wasu irin sunaye yanzu aka ana sawa ka ga wani suna ka rasa sunan menene mai fiye sunan yanzu mutane suna ganin ƙauyenci ne a sa abdullah abdulrahman abdulsami abdulbasir abdulmusawir eh Kaza. akwai sunaye ga sunayen manzo sallallahu alaihi wasallam ga sunayen sahabbai duk ba mu wadatu da wayannan ba sai a ta kirkiro wani suna wani sunan ka ji shi ma kuma sai su bai suna so su takura masu ka gaya musu ma'anar sunan akar maka Allah menene ma'anar amjad ya za a san ma'anar sunan indiya sunan indiya bai rawa da sunan ni indiya ne wallahi wani sunan sai kansa ganewa larabci ne ko wani yare ne ko mata zaka suna ta damu wani su san ma'anar shi dogon kafin a sa sunan malam da Allah ba mu shawara wani suna ya fi dacewa a wa'annan sunan sun tsufa ana so a kawo new model wa iyaz billah eh فما eh, ansar shamul abdul minu kala fa rajul minu rajulun كثير to sai wasu mutane da yawa suka fito a waje daga wajensa bi farid wannan rajulin ko rij eh rajulin kasir jam'u rajil rajil an gano wani ko wato jam'i ne na rajin wa huwa diddul ah, huwa diddul faris hmm. wato dakaru masu yawa suka fito daga gare su an gane wastashhada abdullah bi farid ayan abdullah abdullahi an samu dakaru da yawa sun fito daga rashi ya haifi yara da yawa masu amfani ga musulunci da musulun mujahidun wasu shi da abdullahi bi faris abdullahi dinnan ya yi shahada a farisa eh. a da wuta ya lisi wa siyadula wa min tarihi albayhaki wa bin hibban wa ahmad wa ziyadat kullu ha lahu kama sayati wa rawahu al-bukhari wa muslim muktasaran muktasaran ala qisasi wa fatih sabi وروى النسائي اسما من اوله وزياره فدوبا da aka da hadisi ɗaya aka tattaro shi ba akwai ruwayoyi da yawa hada su ake dan a fitar da hukunci saboda hadisi ɗaya kawai ba zai fitar ma da hukuncin da yake so ya fitar ba sai kai jam'i tsakanin ka tattaro hadisin bukari akwai abin da ke cikin nan bai cikin nan sai sashi a bracket wanda ke cikin nan bai cikin nan ya sashi a bracket ka duba karamin aikin da wayannan suka yi sai wani ya kwanta ya ce albani me yayi wallahi haka wani garji. saboda yana da library wallahi yanzu kawai yana cikin shigar yana shigar da mutane ki kaga library ina Allah ka gani wannan shine takaribu takarifi wannan shine takaribu tahzib wannan shine mizanu da itidal na mamu zabi wannan shine kaza duk abinda albani yayi da na ga dama da nayi wallahi kuwa yana kai wa mutane wai ba aikin da yayi shi ba zai iya na sai haka mutane mutane yan ta'adda ne yanzu irin ilimin da albani ke zai ga wani karamin mutum wanda ba abin da ya sani gunguwansa ma ba san shi a matsayin malami ba yana cewa wai ya fi albani ilimi wallahi kaga irin wannan wato malami ya gama shan wahala ya ma addini hidima kai ka zo kana garji da kai kawai lokaci ka ɗaga ku zo ka nuna kawai ba abin da ya kai ɗin nan ma kana da ilimi fiye da shi kuma alƙarfi ƙwarai da gaske amma ba bai takarijin ɗalibi ɗaya wanda zai amfana da al'umma ba wallahi sai fitina da suka wa ziyaratul shi ne ai duk mutumin da ya sa su kan malamin sunna gaba da wuya ya ci nasara a rayuwar shi wannan ziyada na farko na waye na imamun nasa'iri akwai ziyada na shida da na takwas da na biyar da na goma sha da na sha na ne sannan da aka yi na sha tara da na 20 din na muslim ne da na 20 dira wasairu hali ahmad sama sauran su na imam ahmad ne kamar yadda ya gabata na'am wa inayatan hakika na ba da kulawa kulawa ke bantacce bi jam'i riwayat hadhihi kissa da tattaro ruwayoyin wa'annan kissa wa alfazi da lafuzan kalimati ya min raw'atin saboda abin da ke cikin su na ainihin ban sha'awa da kuma daraja wal yaqul al qari anha fikra jami'a sadiqa don mai karatu ya rike ainihin wasu fikira masu dunkulallu kuma na gaskiya ya rike tunani dunkulallu kuma na gaskiya wa bi zalika tatimmu al-ibra wal fa'ida da wannan shine wa'azi zai cika da kuma fa'ida eh na'am wa alaikum assalam abin da shafi kan eh mutum zai wato abin da Usaimin ya ce shin ana yin wannan tahniki ne don neman albarka in albarka ne da manzon Allah kawai ake yi yawon sa amma in ka yi ne kawai don koyi da ko don koyi da sunna ne kawai ake yi shine ya tsaya ya bada alamar tambaya ce to in alama kun koyi da sunna ne to kana iya yi in ka dauka saboda yawon ne a'a na'am sauri bismillahir rahmanir rahim shi ma za a shafa cikin yaro <laughs> albarka ta samu نعم تبرجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة باب أبن دي زوكا ميدا مزابنة منين مزابنة منين محاقلة kaga lafin zane wayannan haddathani yahya an malik an nafi an bin umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hani game da muzabana wal muzabanatu bai'u samari bit tamri menene muzabana yace muzabana shine cinikin ɗan itace a cirikin ainihin dan itace da busasshen dabino a wannan ne dan itace wato dabino yana kan ice danye a yi cinikin shi da busasshe ga dabino ya riga ya bushe yana buhu wannan buhu biyar ne busasshen dabino to wannan wannan da ke saman nan nawa za a siyan mun da shi nawa za mu yi canji an gane ta ce to ka ban buhu biyar in baka dabino da ke sama an yi canjin danye da busasshe ku gane canjin danyen dabino da busasshen dabino shine ma'ana bai utamari bitamar cinikin dan itace da dabino kailan aunanne wa bai ulkarar bizabi da cinikin wato danyen inabi da busasshen inabi aunanne shi busasshen an auna an san ko buhu nawa ne ko kuma an san loka nawa ne loka nawa zan bayar ka bani na na kan bishiya a gane ko ka bani danye kaga wannan manzo Allah ya hana wa dasani an malikin an dawud gini Hussein an Abi Sufyan Mawla ibn Abi Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil sallallahu alaihi ya hana cinikin danye da busasshe da cinikin muhakala. wal ishtira'u tamri bi tamri menene muzabana shine siyan wato dan itace da dabino akan me irin hasun a kan ainihin wato a kan bishiya eh wal muhaqalatu kira'ul ardi bil hinta wato da kushi ko shi shine hayan ƙasa da alkama mutum ya yi hayan ƙasa ya biya da alkama an gane yi hayan ƙasa ka biya da me da alkama wannan shine inda mali in in alkaman alkaman da ka noma kenan amma in alkama ne wanda ka siyo a waje ba yayi amma wanda ka noma akwai garar mai garar da ke ciki Shi ne sai ka samu kana iya zuwa misalin ka yi noman babbe samu ba kenan ba za ka biya ba ka yi noma wannan shekara gona ya lalace ko ka yi noma wannan shekara yan kidnapper sun hana ka shiga gona ka ɗibo yanzu ya za a yi shi kenan kaga kenan wancan ya yi hasara kenan na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. بيت داتي شو أشي سعيد بن مسيب هو مسيب. duka ana faɗa ko mm. kowanne daga su ya halatta a ce musayyaf ko musayyab sai dai an fi cewa musayyab eh cewa manzo sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana wal muhaqala ya hana cinikin danye da busasshe ya hana cinikin muhaqala mutum ya yayi hayan fili in ya hayan fili ya biya da abin da ya noma ba wai kawai ya biya da alkama ko ya biya da shinkafa ba inda mutum zai siyo daga waje ya bayar ba matsala haka wannan ba wani garar na walmuzabana ishtira'ul samari bi tamr wato haduwan ainihin dan itace da dabino wato a yi canji walmuhaqala ishtira'ul zar'i bil hinta shi ba muhaqala haduwan ainihin shuka da alkama a haɗa ainihin zar siyan shuka abin da yake shuka da kuma a siye shi da alkama wannan ga shi ka noma ka yi canji da alkama Wasu wastikra'ul ardi da shinta shine a yi hayan fili a biya da alkama alibun shihab fasa'altu sa'id bin a an istikra'il ard sai na tambayi sa'id bin Musayyar game da hayan hayan fili da zinari da azurfa ala babu laifi wannan in hayan fili da zinari ne da azurfa babu kaga in muka duba zahirin wancan magana na muzabana ishtira'u samar bi samar siyan ɗan itace da dabino kenan da mangoro da dabino a yi canji in muka duba zahirin magana da mangoro da dabino ko da da inabi da dabino a yi canji bai halatta ba shin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta abin da ake nufi da canji da danye da busasshe an gari eh iri daya na'am amma in sun annabi ya ce idza talafar hadhihi al kai fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan bi in dai wayannan jinsi sun saba sun sun bambanta ku yi ciniki da garama in dai jinsi da in dai yadan bi ne in dai sun bambanta abun wannan wannan mangwara ne wannan kaza ne za ku iya wannan wannan yawa ba matsala bane wannan na'am wa alaikumussalam, salam mala kai nisa da yawa in ka je sai ka daga murya kuma da yawa kaka sa abin eh. da yau Ta ba shi riba dubu hamsin bai halarta ba abai bai da kuɗi shi ba shi da niyyar ya siya kawai yana so ne kawai ta cin kuɗin jama'a banza shi bai da jalli shi mutumin sai dai yanzu sai ya yi ciniki ya siya Sai da ibe da iko ya biya sai zai gaya ma to shi na siya kaza na siya dubu ɗari biyu da hamsin yanzu tara mun hamsin sai ka bashi hamsin ya zara kudin shi ya baka da wancan sauran kayan haka zai ƙara komawa ya ƙara zuwa ya yi wani ciniki shi kawai yana zaune ne a banza baya faduwa sai da kulli ya ta zara duwa hamsin wannan azalimi ne shi bai dace ba eh na'am suna ziyan eh eh inda bai nuna ba inda bai fara ba baya halarta a siyar in za a sai mangoro sai dai mutum zai dinga siyan kawai gonan gaba daya eh eh idan ka sai gonan gaba daya da abin da ya faru kai ka sani wannan ba matsala an gane ku Allah shi taimake mu ba kayan gonan ba duk gonan gaba daya ne shi hadda hadda kasar ya sai gonan hadda filin Ah, bai dace ba wannan sai ya bura ake biyarwa ya kai matakin da ba zai iya lalacewa ba lokacin da yake halatta mutum ya fi amfanin gonar a yanzu galiban ayaba da waye da haka ake siyo su da su mangwaro da su lemu ana siyo su ne haka da sai ga shi zaka yanzu galiban wasu zaka ba su da kyau sun rarrabe da sauransu insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وكونوا